Ina exclusive breastfeeding ina ba wa yaro nono tsawon wata shida kafin in fara ba shi wani abinci ko ruwa. Saboda na ji muhimmancin yin haka a wajen likitoci. Saboda idan muka je wajen awo tun ma kina da ciki, likitoci sukan ba mu shawarwari akan cewa idan ka ba wa yaro nono zalla har wata shida, to yaron yana iya zama cikin ƙoshin lafiya ba tare da cututtuka ba. Wannan murya wata uwa kenan wacce ta ce tana shayar da jaririnta nono zalla har tsawon watanni shida ba tare da ta ba shi ruwa ba. A yau ne aka shiga makon shayar da nonon uwa zalla. Hukumar lafiya ta duniya dai ta ware wannan rana ce shekaru 25 da suka wuce wanda taken makon a bana dai shine a tabbata an jure wajen shayar da nonon uwa ga jariri. Maryam Lawan Imam ta ƙara bayyana mana dalilin da ya sa take shayar da ɗanta nono zalla da irin alfanun da hakan ke tattare da shi. Yasa nake yin haka. Kafin ki fara hakan shin kin taɓa gwada shi wancan da ake ba jariri ruwa da nono a lokaci guda? Gaskiya ban taɓa yi ba. Sai akan eh, wannan? Ni wannan ɗin ma ban taɓa ba shi ruwa ba. Sai dai in ba da nono. Tsalla. To na ji kin ce da ki nawa? uku. Duka ƴaƴa ukun kuma dukansu haka kike musu? Eh, duka ina exclusive breastfeeding. Bayan wata hudu sai ta daina shan nono. Yau wato ita tana nan ita ce ta biyu. ita da kanta ta kisha mm. na yi na yi na yi ta kisha har na kai ta asibiti muka je likitoci suka duduba suka ce lafiyar ta kalau aka yi ta dai waru dai a ga cewa ta da kama nonon amma ta ki sai a hakan haƙura an gwada bata ruwa eh sai da bayan da ta kishan sannan sai na fara bata madara nake dan bata ruwa ba komai an gwagwada ta duk abin da za a yi mata an gwagwada an ga cewa lafiyar ta kalau ba komai ita haka take wasu matan sukan ce eh, idan an suka yi watanni shidan nan suna ba jariri eh, nono zalla ranar da za a bada ruwa wai sai jariri kamar zai mutu kayi gaskiya ni dai ban taba samun haka ba baya gudawa ko wani da ake yayin ruwan da za a ba wa yaron mai tsafta ne mm. ina ji ba abin da zai ni na ba su taba yin gudawa ba kuma kin san dama shi jariri da abin da ka koya masa haka yake yi dama can bai san ruwan ba ko da yake a haihuwarta ta biyu da jaririyarta ta kai watanni hudu sai ta daina kama nono aka kuma fara bata ruwa da madara ko menene dalili akan haka ne muka zanta da wata nas da ke aiki a asibitin koyarwa na malam Aminu Kano a bangaren yara Hadiza Abdulmalik wacce ta bayyana mana dalilin da ya sa watakila ya Maryam ta daina karɓar nono a watanni hudu. Ya ayu tun da ita ɗaliba ce za ta ɗan fita kin gani? za ta ɗan fita ta tafi makaranta da dai sauransu wani yaron ya riga ya saba wannan interruption ɗin maybe ba a bashi a ka'idance yadda ake so ba wasu kuma 'ya'yan da kansu suke tsayarwa musamman maybe ran yi wasu da kansu suke kin tsotsan nonon musamman irin waɗanda aka fara introducing kamar fida sun riga sun san bambancin fida da kan nipple ɗin kan maman. Ita ta ce eh, tana shayarwa ne exclusively. Kuma kalau yaron yake. Ba ta sa ruwa. ba eh, gane amma ai ɗaliba ce. Mm-hmm. Probably kin gane tana zuwa makaranta da dai sauransu wata ran za ta bar shi wani dan zaki ga ko kuka idan ya wuni yana kuka kika dora shi ba zai sha ba. kin gani wani kuma wasu dan akwai waɗanda na yi encountering da su gaba ɗaya sai su ce 'ya'yansu ba sa tsotsan mamansu kuma kalau suke sun yaye kansu ba sa sha. To a takaice waɗanda suke tsarmar ruwa da nono shi an wani irin matsaloli misali. ‘Ya'yan suna samun matsaloli da dama. Kin ga akwai amai da guda na ɗaya. akwai su kumburin cikin nan tsaftace ruwa da suke ba ai tsaftace ruwan wa ya san irin digiri din da ruwan zai tafasa har ki bayo danki ta ƙara bayyana mana alfanun da ke tattare da bada nonon uwa zalla da kuma shayar da nono akan kari a ai shayar da nono na da matukar amfani ga ɗa ga uwar da kuma society gaba ɗaya al'umma saboda na ɗaya ga ita mahaifiyar ɗan da ta haihu shayar da mama yawanci idan ta fara shayarwa daga ran da ta haifi ɗan har tsawon wata shida zuwa shekara biyu hmm. yawanci sankaran maman nan da 'ya'ya suke yi ba su cika samu ba Mm. da uwa take yi wato kansa mm. na breast ba su cika samu ba gaskiya akasari sannan gaba ɗaya idan ta ɗora ɗan a mama za ta ga tana wannan ciwon cikin mm. mahaifar na koma sosai irin wannan yawan zuban jinin bikin nan da ake har jini ya tsinke yawwa shayarwa na taimakawa matuƙa sosai sannan kuma ga ɗan dan hmm? da ta haifa shi na ɗaya kin ga ruwan maman gashi nan nan da nan da ɗuminsa direct daga jikin nono sannan duk irin ƙwayoyin cututtukan nan kamar su amai gudawa su alaji ɗin nan da ake samu na ƙaiƙayi da dai sauransu yaran ba su cika samu ƙwarai jariri ba su cika yi ba da kuma irin yawan kashi da gudawan nan da ake yaran ba su cika yi ba. To me yasa me yasa za a shayar da za a ce ba za a ba yaro ruwa ba tunda ruwa shi ma yana da amfani a jikin yawwa thank you wannan rashin shayar wanda ake son na tsawon wata shida ba tare da an ba da ruwa ba yana da matukar amfani saboda kaso casa'in na cikin ruwan mama ruwa ne ragowan 10% din su ne sinadaran nan da za su gina yaro jiki amma duk da cewa ruwa ne amma ya kuma sinadaran a cikin maman eh su ne 10 din eh. su ne ragowan kaso goma saboda haka idan har casa'in ruwa ne saboda idan kika fara ba da ruwa ah. kina ba shi ruwa ya sha kuma wajen kaso casa'in jikin mama ruwan to me kenan kika yi kin ba zai samu sinadaran da za su gina masa jiki ba na ɗaya kenan sannan ruwan yanzu da ake bayarwa haushiyo a yi ruwan cewa ruwa mai kyau ake bayarwa kin gane ruwan da ake bayarwa ruwan kwatan eh, in an dafa da sauki amma akasari in kika ba da maman garkuwan nan na farko da yaro zai samu zai samu wannan garkuwan na immunity wanda tun kafin ki fara rigakafi ya samu garkuwan ta ruwan nonon nan cholesterol din na farko wannan mai ruwan dorawa da ake fara sha adance sai su ce ai gurbataccen nono yawwa to mu kuma gaskiya scientifically mun duba mun gani cewa wannan cholesterol ɗin wannan mai ruwan ɗorawa da ake bayarwa idan mace ta haihu daga yau zuwa kwana bakwai zuwa sati biyu zaki ga wasu yana ɗan fitowa to idan kika shayar da ɗanki ya samu garkuwar farko a duniya Hadiza dai ta ja hankalin iyaye mata da su daure wajen shayar da nono akalla fin shekara ga jariransu tare da tsaftace abinci ko abin shan jariri. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.